A Ghana majami'u daban-daban sun gudanar da bikin Palm Sunday da jerin gwanon mambobinsu kan wasu manyan tituna ranar da bikin ke farawa. Suna kaɗa rassan dabino da fararen kyalle suna rera waka. Sai ranar Juma'a mai zuwa kuma wato Easter Juma'a suka je coci domin gudanar da ibada. Pastor Felix Inze ya yi ƙarin bayani. Sunana Pastor Felix Inze. Ni na Pastor cocin da mai suna Order of Fire Prayer and Deliverance Ministry daga Accra babban birnin Ghana. Um, lokacin Easter lokacin na da aka tunawa lokaci da mai wanda ya zo ta duniya annabi isa lokaci da an kashe shi lokaci lana juma'a kenan ya mutu lana juma'a an ka kawo da shi lana juma'a din to sai lana lahadi wajen kwana uku kenan sai ubangiji allah ya ta da shi daga matatu ya da kai shi zuwa sama na'am to lana lahadi lana muruna na cewa wanda an ka kashe don zunube duniya da ubangiji allah ya ta da shi daga matatu ya kai shi sama to lana muruna ne rana ta ne rana na da yake ana zuwa ana yawo ana ziyarce ana ziyarta yan uwa da buka arziki rana na rabin kaututuka ga kowa da kowa wasu suna sa tufafin makoki masu duhu don tunawa da mutuwar yesu kristi haka kuma wasu sassa na Ghana suke nuna farin ciki da nasara don Yesu ya mutu domin zunubansu kuma ya yi nasara akan mutuwa. lallai ko ba za a yi batun bikin ista a ghana ba ba tare da bayanin tiddan kwawu da ke yankin gabas inda 'yan ƙasa da baƙi daga ƙasashen waje suke zuwa musamman domin shagulgula da suka hada da jerin gwanon kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma hawa manyan duwatsun kwawu domin shawagin lema da ake cewa paragliding a turanci sai dai wasu 'yan ghana suka ce ba su ji daɗin bikin wannan shekarar ba domin yanayin matsin rayuwa ya kuri suna na kuiku yan ga dai nan wallahi ban gan kai ba don last year I remember na je kwau a ci kamar one month wurin nan amma yan gadi ba yana ta kwau ba don ba kudi cikin garin ga komai yayi karfi karfi. hakika na gaskiya Easter bana sai mu ce Ubangiji Allah shi kyauta amma da wallahi gaskiya ba ta zo muna da sauki ba don dai abun sai da hankali gari yayi zai babu kuɗi ga hannun mutane babu abinci ko mina cada sai da mu goda mu Allah kawai bukukuwa Easter na shekarun baya wallahi sun nesa sun yi wannan shekara. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.